wasu jihohin ma sun soke irin wannan al'ada har ma da rage yawan jami'an da akan tura don kula da jin daɗin alhazan Shin me masu ruwa da tsakiya harkar aikin haji ke ganin riba ko aka san hakan ga lamuran aikin haji? Ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga shahararrun sakatarorin alazai daga arewa maso gabas Usman Gurama. Gaskiyar magana gyara kam gyara ne Musa ni nasu. Yanzu kamar mu a jihar Gombe ni na tabbatar maka Allah ya sa gwamna ma yana da ƙarfin zuciya ne domin kuɗin da ake kashewa ba wai mu kan ma mu ƙananan alaƙi ne. jiya da zaka je an sai kamar kujeru ɗari biyar. Ɗari biyar ɗin nan ko da dubu ɗari biyar biyar ce ko ce kujera kana maganar wajen miliyoyi ɗari biyu da wani abu ke magana. in an sai magani asibiti aka ce za a kowa da kowa zai samu don dole mu ga kanmu gaskiya don kawai dai siyasa sun yi sun yi ne a ɗauka ba su to wannan ba daidai ba ne ni kan bana goyon ba sa a wasu jiyan da aka jojin kujeru dubu ma wai gwamnati ta saya abin da ma takaici da shi ne jama'a. waɗansu an ba su kujeran ma komawa suke su sake sayarwa su ƙara mata kuɗi ma akan abin da gwamnati ta saya gara ma da kuɗin a ce an ba wanda yake son kuɗi kujeran haji a bari wanda ya yi hidiman sai ta kuɗinsa a ce ya samu dama ya je amma na haka kawai kowa na jiran kujera ta bulus don ya samu ya hau gaskiya ba daidai ba ne kuma gaskiya mu muna daurin gindi duk gwamnatocin da su rage wannan barna sosai sosai muna musu goyon ba su yi domin wasu ma abun mamaki za a yi ba su kujeran ka mutum bai da ko kudin ne a gidansa an dauka an bashi a gwamnatocin ko kuma a siyasance ni a kowanne na shaida an kira shi wallahi tallahi bai da kudin da zai ne a gidansa aka ce masa ga kujera zai tafi to irin wannan me amfanin sa kamfanonin jiragen jigilar alazai dai na cikin gida da flyers na saudiya sun ce sun shirya tsaf don jigilar barista abdullahi muktar shine shugaban hukumar za mu sa kwamiti da za su dinga la'akari da sa ido a kan dukkan ma'aikatan jirgin kuma su ba da rahoto akan abin da ya aiwata bayan an gama aikin hajjin za mu iya ba da ga kamfanin jirgin da ya fi kowanne hazaƙa da ƙwazo kuma a bashi wani kyauta domin ya zama wani hanya na ƙarfafa gwiwa a matsayinsa na amir alhaji na dindindin rahoto ya nuna sarkin musulmi sultan sa'ad abubakar ya wakilta sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi a matsayin Amirul Hajin Bana. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.